Barkanmu da warhaka masu sauraro, kamar yadda kuka sani sunana Suwaiba Abdulrashid. A wannan mako na zo muku ne da bayani kaɗan amma mai mahimmanci wa al'umma Sanin kanku ne cewa ɗaukan hoton X-ray ko scan na da amfani wajen neman hanya mafi sauki don sanin cutar da ke damun mutum. Hakan baya nuna cewa kawai mutum ya ji shi asibiti ko da yaushe. Mafi yawancin mata masu ciki suna yawan zuwa yin scan akai-akai ba tare da sa hannun likita ba. Kuskure ne a wajen mu ɗaukan hoto wanda bai zo da takardar sa hannun likita ba. Haske mai cutarwa na da illa. Illar shi ne wannan haske yana taruwa a cikin jikin mutum ya haifar da matsaloli a gaba kamar matsalar rashin haihuwa, zubewar gashi, cutar daji da dai sauransu ba tare da mutum ya san cewa wannan haske ne ya kawo masa wannan illolin ba. Don haka ina kira ga al'umma da su kiyaye yawan zuwa x-ray ba tare da ƙwararren dalili ba ko sa hannun likita. A nan na zo ƙarshen wannan zangona na wannan satin. Ina mai marhaba da saƙonninku ko tambayoyinku. Za ku iya turowa a shafina na yaɗa zumunta na Facebook a Susu Abdulrashid. Sai mun haɗu a mako na gaba. Na gode. thank you